أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da tara ga watan biyar shekara goma sha bakwai, a wannan masallaci na musab bin umai a cikin wannan gari na sakkwato birnin shehu birnin ilimi da kuma jihadi a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu kamar yadda ‘yan uwa suka sani jiya mun yi tafsiri na ainihin wato isti'aza wato a'udhu billahi mini shaitanir rajim yau za mu sake tashi daga bismillah wanda tana da alaƙa da suratul fatiha kafin mu shiga karatu wani ɗan uwa ya saurari karatun ya kira ni jiya ina karatu na karanta faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ra'adi lahu mu'aqqabatun ko to saboda haka yake tambaya cewa akwai wata kira'a ne haka to ina ganin wajen faɗa ne ya kamata in ce lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah maimakon ismu fa'il sai na mayar da shi ismu maf'ul da aka ainihin wato kuskure ne Allah madaukakin sarki ya mana taufiki da aka za tashi bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim shine abinda suratul fatiha ta fara da shi malamai sun ƙara wa juna ilimi cewa shin bismillah aya ce a cikin kowace sura a cikin surorin alkur'ani ko ko a'a zaman kanta take in mutum yana son wayannan matsaloli su yabi manya-manyan littattafai ya bi kamar yadda na yi bayani jiya a muƙaddima matsala ta tafsiri matsala ce da take da buƙatar ɓangarori da dama na ilimi shi yasa wani malami yake cewa innal uluma wa in tabayyanat usuluha wa sharraƙat wa garrabat fusuluha wa ta'addadat abwabuha wa tanawwa'at ahkamuha sai yace fa ana la uqallilu min sha'aniha wa qadriha illa anna a'laha qadra wa aglaha mahara wa aqwama haqila wa asahaha dalila wa awdahaha sabila sai yace ilmu tafsir sai yace fa huwa shamsu duhaha wa badr dujaha wa limala wa sharafu kullu ilmin bi sharafi mawdu'ihi wa mawdu'u ilmu tafsir sai yace kalamul malik al-qadir saboda alladhi huwa manba'u kullu hikmatihi domin littafin Allah shi ne mabubbuga kowace irin hikima wa ma'adanu kullu fadilatin kuma shi ne wato ma'adani na kowace irin ainihin wato falala sannan wa asalin usul shine asalin kowane irin ilimi a duniya sannan wa tariqul usul ila sa'adati fi duniya wal akhirah bi suhbatil habibin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zamu ga malamai suna faɗa idan lokaci ya baya ilmin guda goma sha biyar ƙaranci zuwa guda ashirin da ya kamata wanda zai yi mu'amala da fassara littafin Allah ya zamanto yana da alaƙa da ainihin wato su da abin da za ka ji ana faɗa ka ce an tsawaita a ana iya ƙoƙari ne babban makasudi shine a fitowa da mutane ma'anar littafin Allah daga duniyar karatu a ɗora su zuwa duniyar ainihin wato aiki al-imam wannan bismillah kaɗai, jiya da muka karanta isti'ada, da al-imam al-qurtubi yazo kanta sai da yace a cikin isti'ada akwai matsaloli guda goma sha biyu, da yazo kan bismillah ita kaɗai a cikin al-jami'u li ahkamil qur'an nashi sai da yace a cikin bismillah akwai matsaloli har guda ashirin da bakwai a cikinta. wanda ka ga yanzu idan ka ce za ka zauna ka tattauna matsaloli guda 25 a da bakwai a cikin basmala to ban san wanda lokaci zai bayar ba wajen tattauna abin da ya shafi matsaloli na ainihin wato ita bismillah da haka wannan matsala ce da malamai suka kara wa juna ilimi a kanta amma sun yi ittifaki cewa a cikin suratun namli to rabin aya ce dan Allah madaukakin sarki ya ce innahu min sulaimana wa innahu الله الرحمن الرحيم a wannan rabin aya ce sannan duka surorin alqur'ani sun fara da bismillah banda suratul bara'a ita ce kade aka bude ta ba bismillah aka fara ta kai da bara'atun minallahi wa rasulihi har zuwa ƙarshen abin da ya ci gaba to dan haka ita wannan bismillah da aka karanta yanzu tana da harafi guda 19 ne harafi guda goma sha tara take da shi sannan ana cewa basmala wannan a gurin malaman sarfu suna ce masa annahatu a ɗauko jimla a ɗauki kalma ɗaya biyu uku a ɗora ta a ma'aunin fi'ili ruba'i wanda zai hau ma'aunin fa'alala shi yasa idan ka ɗauki ba'ul da sinul, da mimul, da kuma lafzul dalala da ya zo to da ba'un din da mimun din da sinun da mimun da lamun din da ke cikin lafzul jalala su aka ɗauka sai aka haɗa sai ya bada basmala da haka duk lokacin da ka ce basmala wanda yake sauraron ka ya san abin da kake nufi shine bismillahir rahmanir rahim ina fatar an fahimta to irin wa'annan kalmomin suna nan da yawa irin su hamdala idan ka ce hamdala wanda yake sauraron ka ya san me kake nufi alhamdulillah irin su ainihin wato hauƙala idan ka ce hauƙala wanda yake sauraron ka ya san me kake nufi me kenan la haula wala quwata illa billah Irinsu su me kake nufi shine subhanallahi Irinsu su dam'aza me dam'aza shine a ko adama izzaka Allah ya dawwamar da izzar da kake da shi sai intiza'in kalma ɗaya biyu a cikin kalmomin sai a haɗa shi sai ya hau ma'aunin fi'ili ruba'i alala sai zamanto jumla ake nufi da shi na ka wannan yana daga cikin babi na ilhaƙi irin su hailala idan ka ce hailala me kake nufi kenan la ilaha illallah wasu kalmomi ne aka yi intiza'i aka ɗora shi a ma'aunin fi'ili ruba'i sai ya koma ainihin wato ya hau ma'aunin alala irin su ainihin wato wato hayya ala me hayya ala shine hayya ala sala da kuma hayya ala me hayya ala fala sai a dora shi a ma'aunin fa'ala sai a ce ainihin wato hayya ala irin su wato mash'ala me mash'ala shine masha Allahu la quwwata illa billahi kawai sai a ce mash'ala irin su ainihin wato sam'ata ko irin Sam sam'ala shine ma'anan salamun alaikum maimakon ka ce salamun alaikum ko in kun haɗu da mutum sai ka ce masa sama ala irin su ainihin wato talbaka shine da ma'anan atsalallahu baka aka Allah ya dawwamar da wanzuwarka a duniya irin su mashkana da ma'anan masha Allahu irin su wailama da ma'anan wailul li ummihi wato kalmar azaba ta tabbata ga ainihin wato mahaifiyar mutum sai ka ce masa wailama irin su kabta'a da ma'anan kabatallahu aduwaka Allah ya kifar da duk wani makiyinka to irin wannan su malaman lugha sun yi sabani cewa kiyasi ne za a ci gaba da aunawa ko ko sumatsi ne dole sai dai a jira yadda larabawa suka faɗa a faɗa haka to wannan mahallin shi shine littattafan lugha dalibai suna da damar da za su iya zuwa su je su ainihin wato duba su gani don haka za mu ga cewa idan muka ɗauka bismillahir rahmanir rahim da ma'anan basmala kamar da ake gani da baki ɗaya inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da fi'ilin ruba'i a Qur'ani ba su da yawa da wannan ne malamai suka ce fi'ili sulasi ya fi yawa a duniyar larabci sama da kowane irin ainihin wato fi'ili domin za ka iya ƙirge guraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmomi na fi'ili ruba'i a cikin ƙur'ani akwai cikin suratul baƙara Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum sai ce ba'sa'u wad-darra'u wa me wa zilzil saboda zalzala yana da masdari guda biyu akwai zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzala kaman basmala yubasmilu basmalatan wa bismala yana da mazdar guda biyu sannan guri na gaba da Allah madaukakin sarki ya sake amfani da wannan fi'ilin yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim sannan guri na uku shine hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida wuri na hudu Allah ta'ala ya ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa'annan su ne na gurin sannan akwai zaha zaha Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna udurakum sai ya ce faman zuhziha saboda daga zaha zaha yuzahzihu ne zaha zahatan wa zihzahan kaman gargara yugargiru gargaratan wa girgaran ne ina ba ta da an fahimta Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sannan akwai wal layli idha asa asa ko shi ma asa asa yu as'isu as'asatan wa mai wa is'asan sannan akwai ba asara wa idhal mai me bu'thirat sannan afala ya alamu idza bu'thira ma fil min sannan fakadzabuhu fa aqaruha dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha saboda ga damdama ne yudamdimu damdamatan wajen daman sannan akwai fakubuki bu fiha mun walgawo shi ma haka daga kabu-kaba ne yukabkibu kabatan wakil kaban ne ina fatar an fahimta wannan shine to sannan akwai waswasa Allah ya amfani da shi a cikin suratul araf da yana maganan iblis yace fa waswasa ilahi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala ala shajaratul khuld wa mulkin la yabla wannan cikin suratul ta'a kenan a cikin suratul arafi wa waswasa lahum ash-shaytanu li yubdiya lahu ma uriya anhuma min sawatihima wa laqad khalaqna insana wa na'lamu ma توسوس bihi نفسه sannan min sharri alwaswasil mai anna zaka alwaswas ne daga cikin mai na nashi ina fatar an fahimta to dan haka muna farawa da sunan Allah subhanahu wata'ala wannan ba'un din suna kiranta suna ce mata ba'ul isti'ana ba'un ce ta me ta neman taimako ba'un ce da in za a fara abu ake neman taimako da da za ka yi a duniya ka nemi taimakon Allah a kan shi shi yasa za ku ga idan muka je gaba da take tafi kowace muhimmanci a cikin suratul fatiha akwai gaba ta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke neman taimakonka kuma kai kaɗai muke bauta ba shi yasa al-imamu al-qayyim yace mutanen duniya sun kasu gida hudu ne akwai wanda ya abudullah zai bauta ma Allah amma idan matsala ta taso masa wala yasta'inuhu bai neman taimakon shi akwai wanda yasta'inuhu in abu ya taso yana neman taimakon Allah amma wala ya abudu bai bauta ma Allah akwai wanda wala ya abuduhu wala yasta'inuhu bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon wa akwai wanda yasta'inuhu wa ya abudu to abinda ake so musulmi ya zama kenan ya abudullah wa yasta'inuhu shi yasa za ku ga suratul fatiha tana farawa da bismillah sai ta nuna wa musulmi farkon abin da ya kamata ya tasa gaba duk abin da zai yi kokari ya saka ya nemi taimakon Allah da agajin Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa agaji a kansa to irin wannan babun din su malamai na loga suna cewa tana da ma'anoni har wajen guda goma sha uku akwai abin da suke ce masa ba'ul ilsa wanda al-imamu sibawaihi ne daga cikin manya-manyan jigajigai a duniyar hawu dan sanda an ce yake magana ta kare ko ya ce wannan al'ilsaku shine ma'adinta na asali kuma dukkan ma'anonin suna dawowa zuwa ga wannan ma'anar na al'ilsaku al'ilsaku shine abu ya hade da ainihin wato abu shine ma'anarta na ainihin wato asali sannan sai ma'ana ta biyu yanzu da muka magana shine ba'ul isti'ana ba'ul na neman taimako wanda idan ka ce katabtu bil na rubuta littafi dawa da alqalami kenan baka iya rubuta littafi ba sai da taimakon wa alqalami haka nan wa baraitul qalama bis na feke alqalami da wuka sannan haka wa bada'atu amali bismillah na fara aiki na da taimakon Allah ne sannan fanadaitu bi tawfiqihi sai na tsira da tawfiqin Allah subhanahu wataala wannan yana daga ciki sannan ba'un din nan tana zuwa da ma'anan as-sababiyatu wa talil dalili ke yasa za ku ga da dama wasu idan Allah ya yi musu azaba sai ka ji Allah madaukakin sarki ya faɗa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati wannan ba'un ba'un ne wa sababiyya sannan tana zuwa da ma'anan at-ta'diyatu wacce ake kawo ta wacce take mayar da fi'ili lazim sai zamantu ya samu ainihin wato maf'ulun bihi sannan tana zuwa ba'ul ƙasam, ko dai a kawo fi'ili na ƙasam ɗin ko kuma a shafe shi kaman kace uqsimu billahi ko kace billahi la ajtahidanna in kace uqsimu ga fi'ilin in kace billahi an shafe ainihin wato fi'ilin wannan duka yana daga cikin ma'anar da ita wannan ba'ul ɗin take zuwa tana zuwa da ma'anan ba'ul badal sannan tana zuwa da ma'anan azzarfiya da ma'anan fi kaman walaqad nasarakumullahu bi badalin shine fi badalin wa antum adilla sannan tana zuwa da ma'anan al-musahaba da ma'anan ma'a sannan tana zuwa da ma'anan at tabiidiyya wacce take nuna sashi tana zuwa da ma'anan an sannan wannan ba'u din tana zuwa da ma'anan al-istila'u da ma'anan ala kaman wa min ahli al-kitabi man inta amanhu bi qintalin la yu'addihi yu'addihi ilayka sannan tana zuwa da ma'anan ainihin wato at-ta'kid ba'u din da za a kawo shi dan ƙarfafa zance wajen li'irabi wacce suke ce mata sila da haka a ƙur'ani idan ka bi mafi yawanci duk inda zaka ji Allah ya ce wakafa billahi wakilan wakafa billahi shahida wakafa billahi hasiba wannan bawa ɗin za'ida ce littafi. ana kawo ta ce sila dan ƙarfafa ainihin wato zance to shi yasa a nan gurin suka ce ba'un din nan harfu jarrin ne mabniun alal kasr la mahalla lahu min al-i'rab sannan ismi ismu majrurun ne bilba wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira ala akhirih wa huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi sannan wa huwa manqul الرحمن سيدا من تشيني ar-rahim sai سيدا من تشيني النأت Sani. wannan sifa ta farko kenan sannan wannan sifa ta nawa ta biyu domin ko mutane ne a duniya sai ka samu kowa da sifar shi wani fari wani baki wani dogo wani gajere sifa ne wani sifar sa mai haƙuri ne wani wa mara haƙuri ne wani mai dauriya ne wani marawa mara dauriya ne naka abinda Allah maɗaukakin sarki ya fara da shi shi sa shi ne rahmanu ne kuma shi al-rahimu ne shi yasa a wajen takadiri suka ce wannan alba'u ɗin bismillah al-jaru wal majrur muta'alliqun ne bi fi'lin mahzufun taqdiruhu abtadi'u ko aqulu ko qul bismillah ko ya zamanto wa shibhu jumla al-jar wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahzufun taqdiruhu ibtida'i bismillah shi yasa al-imam ibn kathir a cikin tafsirin shi yace da wanda suka kaddara suna da wanda suka kaddara fi'ili a wajen taƙadirin nan yace duka sun yi daidai domin duka takadiran guda biyu da kaddara suna da kaddara fi'ili duka duk sun zo a cikin Alƙur'ani. mun san cewa annabi nu da ya jirgi ya gama bayan da Allah ya turo shi mutane suka kangare suka kibiye shekara 950 yana wa'azi Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 amma, shekara dubu ba nawa ba 50 amma Allah ya ce wa ma amana ahu a wata ayar ba wanda suka yi imani da shi sai mutane ɗan kaɗan su suka yi imani da shi da haka da suka yi yin imani kura ta kai bango aka turo mala'ika ya koya masa jirgi ya zo yana sassaka jirgi wa kulla marra alaihi mala'un min sassa domin. da an zo wuce ga yana sassaka jirgi sai a ce a ba ma fa annabin Allah ya nuhu ake cewa dama ka yi wannan sana'ar ka zo ka ita ta da fitina ai da ka sani wannan sana aka kama tun farko da ya fi maka wannan wa'azin wannan sai a masa izgiri annabi nuhu ya ce in taskaru minna fa na naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgiri akwai ranar da za ta zo za ana nan bayan da ya gama sassaka jirgi Allah ya mai umarni ya ce masa ya ɗauki kowane nau'i na halitta bangarori guda nawa biyu وقلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه da ya gama sassaƙa wannan jirgin mukullin da ake cuka wannan jirgin ta tashi ta tafi Allah cewa ya waƙalar kabu fiha bismillah da an zo wannan jirgin za ta tafi lokacin da Allah ya sako ruwa ya ce fa a abwaabas samaa'i mun munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa mau ala amrin kada ƙudir Allah ya ce duk wani idan ruwa a ƙasa ya dare sannan duk wata ƙofa ta ruwa da ke sama Allah ya ce ta buɗe. to wannan ruwan da ya zamanto ƙasa da sama ga kuma wannan jigin da Allah ya ce wahiya jiri bihin fi mawjin kaljiba tana tafiya da su a cikin ruwa yadda ka san wani irin fangalalan dutse to makullin da ake tuka jirgin da an hau ana so ta tafi kai wa qalar kabuha bismillahi majriha wa mursiha shine da sunan Allah kawai shine kin tuka jirgin shikenan da an ce bismillahi sai in ana buƙatar ta tsaya kuma sai a ce bismillahi majriha wa mursiha shi yasa ita ma ayat ta cike da inna rabbi lagafurur rahim ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai ne sannan wahayi na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wahayi na ikra da ya ce masa ikra yi karatu fi'ilin ƙara'a ya ƙara'u ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahi, amma sai aka shafe shi a gurin malaman balaga akwai abin da suka ce masa al akwai alƙaili. wannan an yi itlaqi da aka ce ikra ikaratu sai ba a faɗa abin da za a karanta domin inda an ce karanta kaza to da wani zai zo ya tsaya ya hau rigima cewa iya wannan abin zai karanta duk duniya an ba shi ba ba zai karanta komai ba to tun da aka ce ikara to ko sai aka hazzafa abin da za a karanta wannan ya nuna al'ummar annabi abin da za ta karanta yana da yawa sai an samu wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza shi yasa ake ce mata wannan al'umma ummatu ikra al'ummar a tashi a yi karatu amma da ya ce wa annabi ya yi karatu wahayi na farko a kan wace ka'ida ya ɗora shi ya karatu sai ya ce masa ikra'a bismi rabbikan ladhi ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halice ka idan cewa ya yi karatu da sunan ubangiji da ya halitta wannan mai ake nuna maka a matsayin ka na musulmi duk abin da za ka yi ka ɗauki Allah ka tasa shi a gaba ya zamanto kana neman taimakon shi ka ɗauka la haula laka wala quwwata illa billah baka da dabara baka da ƙarfi sai gawa sai wajen Allah subhanahu wataala amma daga lokacin da ka ɗauka cewa kana da ƙarfi ko dabara to sai Allah madaukakin sarki sai ya bakka da ainihin wato dabaraka da kuma ainihin wato wayen da kake da shi shi yasa akwai abin da ake ce masa <clears throat> wato laqa'ib a babin tafsiri Ka ga malaman tasiri suna fitar da wasu abubuwa karkashin wasu abubuwa sai kayan mamaki kwarin gaske gaske wannan bawon din da suka tashi sai suka ɗauke shi suka ce yana komawa zuwa ga ainihin wato abu guda shida shi kalman bismillah to ita kanta bawon din yana komawa zuwa ga abu guda shida akan ce ainihin wato wannan bawon din yana nufin basirun bi ibadihi min al-arshi ila sarah wato wanda yake ganin bayansa tun daga abin da ke ƙasan al'arshi har zuwa ƙasa ba abin da Allah subhanahu ta’ala bai gani wannan ya zo ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala innahu ala kulli shay'in basir akan kowane irin abu ba abin da Allah subhanahu ta’ala bai gani sannan akwai ainihin wato na biyu akwai bari ukhalqihi min al'arshi ila sara shine ya kage halitta duk wata halitta tun daga kan al'arshi har zuwa ƙasa shine innahu huwal barrur rahim shi Allah albarru ne sannan kuma arrahimu ne sannan yana daga ciki akwai wato basitur rizq yake shimfida arziki min al'arshi ila duk wata halitta ta Allah daga al'arshi har zuwa ƙasa babu wanda ya ƙaddara mata arzikinta sai Allah subhanahu wataala shi yasa yace Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama sannan yana daga cikin ma'anan wannan ba'un din shine wato baqin ne ba'da fana'i khalqihi min al-arshi ila sara shi zai wanzu bayan duk wata halitta ta kare tun daga kan al'arshi har zuwa ina har zuwa ƙasa Allah ya ce kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kowa sai ya kare banda Allah subhanahu wata'ala shi yasa wasu malamai suka ce tun daga lokacin da aka yi busa kowa ya mutu daga nan Allah zai fara tambayin limanil mulku yawma wa yake da mallakar wani abu babu wani mai rai da ya rage wanda zai amsa sai dai Allah ya ba kanshi amsa ya ce lillahi wahidul qahar mulki ya tabbata ga Allah makadaici marin jayi sannan yana daga ciki ba'isul khalqi shi zai tayar da halittu ba'adal mauti lis-sawabi wal iqab bayan mutuwa dan ya ba su sakamako akan aikin da suka mai ko ya musu iqaba wannan ya zo a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala cewa annallaha yab'athu man fil qubur Allah shi zai tayar da duk wanda yake cikin kabari sannan barrun bil na Allah mai alheri ne ga masu mun imani tun daga halittar da ke ƙasan al'arshi har zuwa ƙasa shine innahu huwal barru rahim wannan yana daga cikin ma'anan wannan ba'un ɗinnan. to sannan haka suka ce wannan sinun ɗin yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka na farko wannan sinin din na tsakiya yana nufin samiqun li aswati khalqihi min min al ila sara wanda yake ji ne ka duk sautin da wata halitta za ta yi tun daga saman ƙasan al'arshi har zuwa ƙasa babu inda wata halitta a duniya za ta yi sauti Allah subhanahu wata'ala bai ji babu ke yasa qissar khawlatu binti sa'alaba da ta faru wacce ta zo ta kawo ƙara wajen manzon Allah tana faɗawa annabi ta kawo kuka ta kawo ƙara gurin Allah akan halin da take ciki bayan da suka gama tattaunawa da annabi Allah ya saukar da wahayi shine na Aisha take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhul aswata kullaha albarka ya tabbata ga Allah da sautin sa ya jin sa ya yalwa kowane irin sauti a duniya tace wa innal mar'ata allati tuhawiru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana fi nahiyatil bait wannan matar ta zo tana jayayya da annabi ta ce ina cikin gidan nan wata magana da take faɗa ina ji wata magana da take faɗa bana ji amma Allah shi yana saman sammai bakwai har ya ji tattaunawar da ake ya ci wuro ɗan sako da sako cewa qad sami Allah Allah ya ji qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ya sake maimaita ya ce wallahu yasma'u Allah yana fa jin tattaunawar da ake saboda jinsa laisa ka mislihi wa shay'u sannan yana daga ciki wannan sinun din shine sayyidun ne qad balaga su'duduhu min al-arshi ila sara wato shugaba ne shugabancin sa ya babbake tun daga kasan al-arshi har saman shi Allah ya faɗa kuma ya ce Allahu sama shine wanda kowa in yana da bukata shi yake dumfara ba kuma wanda Allah yake da bukata yake dumfara shi ko akwai babu shi yasa zaka ga hatta al'arshi da aka ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan shi da al'arshin da Allah waye yake da buƙatar wani al'arshin ne yake da buƙatuwa zuwa ga Allah ba Allah bane yake da buƙatuwa zuwa ga zuwa ga ainihin wato al'arshin saboda shi shine Allahu samad sannan kuma sari'ul hisabi yana daga ciki mai gaugawan hisabi ma'a khalqihi min al'arshi ila sara daga halittinsa duk wata halitta tun daga al'arshi har ƙasa Allah ko ya sha faɗa a Kur'ani ya ce wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawan mai hisabi ne sannan yana daga cikin ma'anan wannan sinin din shine salima khalquhu halittun Allah sun kubuta min zulmihi min al ila tsara. tun daga me al'arshi har zuwa ƙasa babu wata halitta da bata kubuta ba cewa Allah subhanahu duk kowa ya yarda cewa Allah ba azzalimi bane kuma ba zai zalunce ta ba da haka yake daga cikin sunayensa shine assalamu almu'min wanda ya kubuta daga kowane irin aibu yana daga cikin ai aibu shine ya zaman to kasif fatu da sifa tawa ta zalunci to Allah ya fi karfin wannan ya sukuta da su wannan sifa din sannan yana daga ciki shine ghafiru ghafiru dhunubi ibadihi min al ila sara wanda yake gafarta zunuban bayinsa tun daga duk halittar da take tun daga al'arshi har zuwa ƙasa Allah subhanahu wata'ala shi yake mata gafara shi yasa yace ghafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi liddaw shi yasa wani malami yace daga cikin sunayen da yake mai dadi akwai wannan domin ghafiruz zambi wanda yake gafarta zunubi qabilut tawbi wanda yake karɓar tuba in ya ga dama ba ma sai ka ce ka tuba zai karba ba ma sai ka nemi tuban ba zai yi ne zai karbi tuban shi subhanahu wata'ala to wannan yana daga ciki sannan wannan mimun din suka ce yana komawa zuwa ga ma'ana haka shine mulkul malikul Khal, wanda ya mallaki halittu tun daga al'arshi har zuwa ƙasa wannan ya zo a cikin faɗin shi al-malikul quddus sannan maliku khalqihi min al-arshi ila tara shine qul allahumma malikal mulki tu'til mulka duk wani mulki da wani yake tun daga al'arshi har haƙƙo ina a duniya wanda ya Allah masa damar yi wannan mulkin wa ya ara masa dama Allah da haka sai zamanto shine malikal mulki duk yadda wani yake da mulki to akwai kuma mai mulkin da ya mallake shi shine Allah subhanahu wata'ala sannan yana daga ciki mannanun ne ala khalqihi wanda yake da yawan baiwa akan halittinsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa shi yasa yace balillahu yamunnu alaikum sannan mujidun ne wato mai girma ne akan halittinsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa shi ya sa yace ce arshil maji ma'abucin al'arshi mai girma sannan mu’aminin ne wato amana kalƙuhu min al'arshi ila wato halittinsa sun amintu tun daga sama har zuwa ainihin wato ƙasa da haka iya faɗa wa ƙuri ya ce li'ila fi ƙurishin ila fi himrihi shita'i sai ya ce faliya abu bahadal alladhi at'amahum wa amanahum min khawf da ka akwai abubuwa guda biyu musamman wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu amana ta shugabanci akan mutane to yayin da ake kokarin samar da tsaro to tsaro na biyu kuma ai kokarin samar da hanyar da mutane za su ci abinci su bukarbinta domin annabi Ibrahim da ya tashi roƙon magarin Makka zaman lafiya abu biyu roƙon musu a suratul ya ce rabbi ja'al wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada sai yace warzuqu ahlahu min samara a suratul ibrahim ya ce wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina ce allah kas wajnubni wa bani anna abdul asnam a suratul ibrahim da haka ya roƙo wa garin aminci sannan ya roƙo wa garin me Allah ya bada arziki idan mutane ana zaune lafiya ya zamanto kuma abinda za su ci sun fi ƙarfinsu to shi ma yana barazana ga matsalar tsaro don duk kowace irin ƙungiya yanzu idan ta zo ɗaya daga cikin hanyar da take amfani da shi gurin zuba matasa a ciki akan yi amfani da halin da ake ciki na babu da talauci sai a tura mutane ta hanyar ɗan abin da ake ba su bita ka karya karya ba zuwa ga kowace irin ƙungiya ta ɓata ɗazun nan nake samun labari yanzu shekara 2019 sai mutane sun tashi sun yi da gaske a kowane mataki yan shi'a suna da niyyar shiga siyasa tun daga mataki na ƙasa hannu sama kuma matakin tun daga daligin suna nan sun shirya cewa lallai tun da sun fahimci an yi amfani da gwamnatin siyasa an musu abin da aka yi musu to sun yi filan ɗin da suna so sai sun karbi yanzu karanci jihohi guda bakwai suka yi filan suna so sai 'yan shi'a mutum bakwai sun zama gwamna a wa'annan jihohin kuma su mutanenmu inda za ka ba su kuɗi to banza yi ne wanda ma baka yi tsammanin za a yaƙe shi da kai wallahi sai ya yaƙe ka saboda abincin da zai wa zai ci to akwai shirin tun daga sama har zuwa ƙasa matakin ƙasa shine tura mutanensu su shiga dalgin su yawa a ciki ya zamanto dole ɗan takarar da za a tsayar tun daga mataki na ƙasa tun da dalgin ne suke tsayarwa ko ya zamanto wanda za su tsere ya zamanto dole ya zamanto yana da alaka da shi a ko dai direct ko indirect wannan shine abin da aka shirya wannan muna faɗa muku tsakani da Allah ne don mutane mu haska musu san fa hadarin da yake fuskantar mutane shekara 2019 kuma na rantse da Allah duk ranar da shi a suka samu dama a ƙasar nan wallahi Najeriya ba za ta kara zaman lafiya ba a yanzu hatta maganan kashe wani a masallaci ai su sak attack waye fara yi a duniya abu lu'atal majusi ne ya fara yi mutum na farko da aka shigo masallaci ɗakin Allah aka kashe a duniya sai da na umar an zo an ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu yana gaba da wuƙasa ya samu sai na umar ya burma mai wuƙa har waje bakwai wannan mutumin da ya zo masallaci ɗakin Allah ya kashe sai da na to kuma sai aka je aka yi kabarin shi a iran Ina an sa masa baba ja'uddin wato mutumin da ya jaranta addinin da ba a taba gani ba to kuma wai dan rashin mutunci shi ya zo a ce wai innan mutane wai masu son zaman lafiya in yanzu ta matsalar boko haram din nan da ake ta fama da ita billahi alaikum a Najeriya karara waye ya asasa da boko haram ku fito karara zazzaki ne ya fara shi yasa dalibai suka yayya ga kwaninsu suka yi waye suka yi waye suka yi waye shi yasa mu malamin mu malam abakar gumu kowa ya san dan boko ne da yadda yayi ta kokari cewa lalle matasa a tashi a shiga kaza a shiga kaza a shiga kaza amma yau saboda abinda annabi yake faɗa yake cewa satakunu sanawatun kadda'a da ku ga shekaru na yau da ranan gaba saddaqu fi halkadi mutumin da yake makaryaci a gasgata shi mai gaskiya kuma a karyata shi sai zaman to yau ana so a juyar da abin da boko haram wajen wa ake so a jona ta yanzu ahadi sunna kuma asali ga wanda ya assasa da'awar kuma yana annu, ya kamata gwamnati ta ci gaba da tsare shi ya mata bayanin ya ake don wancan wancan na mai dugurin da ya dauki da'awar dalibi ne nawa na shi wancan na farkon amma ga abu kiri-kiri a fili amma mutane saboda kin Allah ana ta kokarin kawar da kai ba a so a ainihin wato faɗa gaskiya wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin sannan yana daga ciki muhaimin shine ittala ala khalqihi wanda yake tsare yake tsinkaye ga duk abin da halittunsa suke tun daga al'arshi har zuwa ƙasa dan haka yace al-mu'min al-muhaimin sannan muqtadin muqtadirun ala khalqihi Allah yana da iko akan halittunsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa dan haka sai yace fi maq'adi sirqin inda malikin muqtadir sannan mutakarrimun ne ala khalqihi wanda yake karrama halittunsa dan haka yace walaqad karramna bani mun karrama dan adam mun mutunta shi shi yasa dan adam ko ba musulmi bane yana da karamcin da ko mutuwa yi gawar shi ba a yadda a batta a titi ta lalace ba dole a dauke shi a je a rufe ta sannan mutafaddirun ala kharqihi wanda yake fifita ainihin wato halittun sa da haka yace walakin Allah zu fadlin alal alamin sannan musawwirun khalqihi min al-arshi ila sarashini ne al-khaliqu al-bari'u al musawwiru wannan yana daga ciki don haka ita wannan bismillah muhimmancinta ba zai gasa bayanin da muka yi jiya akan abin da ya shafi al-isti'aza ba ya tabbata a cikin littafin aljami'u jamiu al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam wa sunanihi wa ayyami littafin wa kenan al-imam al-bukhari wannan shine asalin sunan da ya sa ma littafin sa ya kawo ababun tasmiyata ala ta'ami wal akli bil yamin babun da ke magana akan ambatan Allah wajen cin abinci da kuma cin abinci da hannun hagu Umar bin Abi Sulaiman yace kuntu gulamun fi hajji Rasulullahi ko sallallahu alaihi wasallama wa kanat yadi taqifu fi safa yace na kasance ina dan karamin yaro ina ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ina kan cinyar annabi Ya ce muna cin abinci hannuna ko ina sai ya sassaka fa qala sai annabi ya ce masa ya gula ya kai yaro sai ya ce masa sammillah in za ka ci abinci ka dinga ambatan Allah sannan wa kul bi yaminika ka ci abin da ke gaban ka ka ci da dama sannan wa kul min rika. sannan ka ci abin da ke gaban ka yace fa ma zalat tilka ba abu yace tun daga lokacin ina karamin yaro annabi yamin wannan setin saboda jiya mun faɗi tarakunan shedan ko to kana haihuwa da ko dai shedan ya kula da shi ko kuma ka dora shi akan karantawa annabi shi yasa zaka samu yara ɗari a duniya idan suka zo kaso casa'in da wani abu in za su fara cin abinci da me suke fara da hagu ko dai ka dawo da shi kan na annabi ko ya tafi akan na shedan wanne ne na annabi shine ya dawo a dama wanda ya taso gidan da ya kwankwaɗe karatun da babu sirki da karatun addini haka za ka ga ya girma yana cin abinci da hannun hagu bai jin kunya kowa a gaba to saboda haka tarbiyya ce ta shedan haka al-imam Abu da ya kawo a cikin littafin shi daga Abi Malik yace an rajul qala yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama mana bayan annabi wata rana saboda rashin girman kan annabi Muhammad fa asarar dabbatin sai da taguwar da annabi ya hau sai ta tintibi fa sai ne ce ta isa shaytanu shaytan ya taɓi. fa sai annabi ya ce ma wannan sahabin la taqul ta isa shaytanu ka daina amfani da wannan kalmar kana cewa ta isa shaytanu fa innaka idza qulta zalika azama domin duk lokacin da ka faɗi wannan to shi shaytan din ɗaukar kansa yake wata tsaya ne yace hatta ya kuna mislal baiti yakan yi girma sai ya zama kaman gida wa ya ƙulu yakan ce bi ƙuwaci ai da ƙarfi na ne abu kada ya faru walakin sai annabi ya ce masa ƙul bismillah idan matsala ta faru kana kan abin hawa aka ɗan sa matsala ka ce bismillah ko kuwa ba a shari'a za ka danna ba eh ka san wani ko kwanciya ya zo ya zai share wurin kwanciyar yana share yana zai yana muza za iskanci a garin nan to ya yi sharan da zage-zage ya gama ba zikiri shi yasa yana kwanta sai ga wani katon shi dan shi ma ya danne shi sai ya ci ya kwanta da nau ya danne shi ya yi ya tashi ya kasa tashi ya za a yi da nau ba zai danne ka bacin da ka zama karamin shi dan ai dole Allah ya turo ma babban shi dan ya zo ya halar da haka ce fa naka idza kulta zalika sagara in ka faɗa ka shi dan yakan kankanta hatta ya kuna misal zubabi har sai ya koma kwatankwacin kuda sannan ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisin sabitu buniyani yake cewa qalali ya muhammad yake cewa wannan yake mun ya muhammad idan idan kana jin ciwo a jikinka yace fa za a yada ka haisu tashtaki ka dauki hannunka ka dora inda kake jin yana maka ciwo thumma qul sannan sai ka ce bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min wajhi hadha wannan addu'ar yace ka karanta ta sun marfa yadaka sun ma'a'id zalika wuturan sannan ka daga hannunka sannan sai ka kara karantawa wuturi kenan in ka karanta so ɗaya sai ka ƙara so nawa so biyu sai ya zama so uku ko so biyar ko so nawa ko so bakwai idan akwai ruwayar da ta zo a cikin musulun na ibnu abi ba da ruwaya so bakwai to in Allah ya da unguri na maka ciwo a jikinka ka dafa shi ka karanta wannan cewa bismillah A a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min wajhi hadha in Allah yadda ka karanta su bakwai da izinin Allah sai ka daina jin ciwo dan haka sai yace fa inna Anas bin Malik haddathani anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haddathahu bizalika yace Anas dan Maliku ya faɗa min cewa annabi shi ya faɗa masa wannan magana to sai dai wata matsala duk lokacin da kaji an ce kamar suratul fatiha da zamu zo ai bayani daga cikin falalarta ba ana magani da ita ba to a karanta abu magani yana da alaka da halin mai maganin ne da wanda za a yi magani me yasa na faɗa haka saboda wani za a faɗa abu a ce Allah ya ce annabi ya ce wala ba ya yarda bane zuwa zai yi gwada ya to an faɗa da je in gwada an gani ko da gaske ne abin nan to tunda ba shi da yaƙini ba shi da tabbas bai da imani akan abin zai ya je ne ya gwada sai ya ta gwada shi ma ana ta gwada shi ya ta gwaji shi ma ana ta gwada shi an gane to shi yasa sai ka iya samun matsala guda ɗaya idan wanda wata matsala ta faru da shi alaƙarsa da Allah da taka ta fi kyau sai ka kaga yayi abu kai yayi amma kai sai kaga ka zo san irin matsalar kuma ka gwada bi ba a yanzu me yasa sahabbai a wancan lokacin idan suka zo za su tafi aikin addini suka kalli teku ba kwale-kwalen da za a hau ba komai na tsallakewa su ce masa kai teku kai bawan Allah ne mu ma da kake gani bayan Allah ne aikin Allah za mu za mu hauka da izinin Allah kuma za mu tsallake wani ya shiga gaba ya ce bismillah ya ce ku biyo ni a hautun kwalcin kwal a tsallake ruwa bai taɓa kofatan jakunansu ba da doki su tsallake kai yanzu ka tafi bakin kogi ka gani bilalazi ko qur'ani za ka sauke a gurin in ba wallahi in baka nemo kwalakwal ba sai ka ne me bambanci imani ne da naka da nasu ya zamanto imanin akwai bambanci ba ɗaya bane ina batar an fahimta to wannan shine ainihin wato bambanci Haka nan ya tabbata a cikin sahih al-bukhari ya kawo wannan hadisin ya bude shi ya masa babu buka guda hudu akwai babu tismiyati ala kulli halin wa inda luqa babun da ke magana mutum ya danga ambatan Allah a kowane irin hali hatta lokacin da zai saru da iyali da kuma babu sifati iblis wa junuduhu babun da ke magana akan sifar iblis da rundunar shi da kuma babu ma ya ƙulu idan a ta ahalahu me ya kamata mutum ya faɗa lokacin da ya je wa iyalan shi zai sadu da shi da kuma babu as-su'alu bi asma'illahi ta'ala wal isti'adati biha babin da ke magana akan roƙo dangane da sunayen Allah da kuma neman tsari da ita ya kawo hadisi mai lamba ta shida, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinshi. annabi ya ce lau da ahadakum idan arada an yi a ci ya ahalahu da a ce ɗayanku idan ya nufin yana so zai je ya sadu da iyalan shi faƙala sannan sai ce bismillah sannan ya ce allahumma janniba na shaitana wa jannibi shaitana ma da zaktana annabi ya ce fa'innahu in yi ƙaddar ma waladun fi dalika lam yadurruhu shaitanun abada idan mutum ya kiyaye yin wannan addu'a duk lokacin da zai sadu da iyali to Allah ya kaddara ra'ayi fada annabi ya ce ba yadda ra'ayi shedan ya zo ne ma yaran tasirin da zai hana shi bin Allah a duniya to amma wani za ka samu me yake bibi kawai kuma kana ganin abin kamar wasa kaga wannan addu'ar da za ka ga a cikin sakon daya ko biyu ko uku an gama bai wuce sakon biyar ba wallahi ko wanda da yawa ba za su iya yi ba in za su da sai da iyali shi yasa sai ka ga an yi saduwa rabi mutum rabi ɗan a haifo yaro wani yaron tun yana tasowa kana kallon su kwalla ka fahimci wannan yaron shedan ne saboda irin yanzu cikin ramadan din nan ana baccin asuba ka san baccin asuba akwai daɗi. akwai yaron da zai bari sai kana bacci ya shigo ya ɗauki hita ko ayon sai ya yi zafi kana bacci ya dodana ma a kiya wallahi to kaga irin wannan yaron to Allah ya kiyaye ina fatar an fahimta to ana nuna cewa lokaci yana ainihin wato karatowa to da haka wannan shine almuhimmu me yake so ya nuna mana a wannan matsala ta farko shine duk abin da mutum zai yi wanda ya halatta a shar'anci mai kokari gurin saka sunan Allah a ciki kakkana musulmi a bujiro maka da matsala ta Allah wani kai da ce shi fa gaskiya ba Allah bane a gaban shi ba aikin Allah yake ba to kaga wanda ya zama wannan musulmi ne kuma wannan shine halinsa gaskiyar magana kuma ya tabe yi hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai suratul fatiha suratul fatiha ita ce surar da za mu fara karanta ga dan mutumin da yake da tatabu'i da bibiyar littattafan da suke da alaka da tafsiri ya san wannan surar mai ayoyi guda bakwai ita ta kunshi mai kaman kanin labaran da Qur'ani yake daga nan surorin Qur'anin kakaf za su ci gaba da yi maka bayani warka-warka ne akan abin da ita suratul fatiha ta kunsa da haka sai ta cancanta ta zamanto ummul kitabi ita ce uwa na me na littafin ana ce mata wato al-fatiha fatihatul kitabi wato hatta wajen rubutu saboda wa biha tuftahul qira'atu fi salati saboda da ita ake bude rubutun alqur'ani sannan da ita ake fara mai sallah sannan ana ce mata ummul kitabi da haka da wani zai zo ya karanta wa mutane sallah ba suratul fatiha akwai salla? babu sannan al'imam abu dawud ya kawo hadisi daga abi hurera annabi ya faɗa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ce ummul ƙur'an ita ce ummul ƙur'an da haka akan ce al'ummu da ma'anan al'asli ina fatar an gane yana daga cikin abin da ɗalibai ya kamata su ba bashi muhimmanci a wajen tafsiri akwai ilimin alwujuhu wan nazair alwujuhu nazair ba dole bane idan kaga kalma ta zo ya zamanto kuma din da za a je a zagaya ya zamanto ma'anar ta iri daya yakan sha bamban in baka fahimci wannan ba za a yi kwaba a gidan tafsiri kwarin gasken gaske na ka karka ɗauka cewa duk inda kaga al'ummu da ma'anan mai uwa akan ce al'ummu da ma'anan al'aslu ana ganewa da haka uwan mutum ana ce mata uwa ce saboda ita ce asalin shi ai ko kuwa da haka Allah ya faɗa yace huwal ladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun sai yace hunna min ummul kitab ana nufin sune asalin littafin ba da ma'anan uwan littafin ba ina fatar an fahimta sannan ana ce mata wa ummul kitab sannan ana ce mata sab'ul masani Allah yace wa laqad atinaka sab'un minal masani wal qur'anil azim mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun su kullum musulmin da yake sallan Fadalla kadai banda sallan nafila kullum sai ya karanta fatiha so goma sha bakwai shi yasa kaga akwai abin mamaki a ce a samu musulmi bai iya karatun fatiha ba. akwai ban mamaki kwarin gaske gaske wannan yana daga ciki ana ce mata kuma suratul shifa ana ce mata suratul min shifa wannan hadisin da yazo akan wannan mursal ne wanda malamai suke jingina shi ba hadisi bane wanda yake ainihin wato mursal ne isnadin sa mursali ne sannan ana ce mata ar-ruqya mun san wannan hadisin da wancan sahabin ya je wajen mutanen wasu gari aka ki karɓar bakuntar su kudama ta ciji sarkin garin daga ƙarshe suka ce zai masa tofi ya warke amma ba za su yi ba sai idan za a biya su haka aka yi kuwa har suka musu kaza kaza da haka ake ce mata ake ce mata mai ainihin wato ake ce mata arruqya ana ce mata ainihin wato arruqya da haka in mutum yana bibiyar littattafan ibn al-qayyim musamman ad-dibbun nabawi shi, zai ga mamaki kwaran gaske gaske dangane da abin da ya fitar akan asraru na ita ainihin wato ita suratul fatiha din kwaran gaske gaske abu ainihin wato kusa da ƙarshe ana nuna min lokaci yayi tana da kalmomi wato 25 ne ita suran nan sannan tana da ainihin wato harafi 200 da ainihin wato mi'atun wa salasata ashara harfan tana da ainihin wato harafi 200 da ainihin wato mi'atu wa salasata ashara harfan wato 130 da nawa eh 213 tana da harafi 210 ainihin wato 13 falalar suratul baqara wannan suratul fatiha shine na ƙarshe ya tabbata daga abu huraira daga Ubayyu bin kabin yake cewa annabi ya kira Ubayyu dan Kabu. mun san Ubayyu yana daga cikin makaranta alqur'ani annabi yace ala uallimaka suratan ma unzila fit tawrati wala fi zaburi wala fil injili wala fil qur'ani mislaha bazan fada maka wata sura ba ko mislaha wata sura wacce ba a saukar ba a cikin alkur'ani da attaura da injira da zabura kwatankwacinta wannan magana ce daga bakin annabi muhammad annabi ya ce a cikin attaura da injila da zabura da alkur'ani allah bai saukar da wata sura ba da ta kaita ƙultu bala sai ubayi bin kab ya ce yi haka ne faɗa mu ƙala sai ya ce fa inni ardu allah akhruja min zalikal babi hatta ta alamaha annabi ya ce ina fatar ba zan fita daga wannan kofar masallacin ba har sai ka san kowace sura ce sun maƙama rasulullahi fi kuntu ma'ahu ya ce sai annabi ya miƙe sai na miƙe tare da shi fa aka da biyadi fa ja'ala yuhaddithuni hatta balaga qurbal babi ya kama hannun ubayyi suna tafiya sai da suka kai kusa wannan kofar qala yace fa dakkartuhu sai na tunawa annabi shi yana ganin kamar annabi ya manta ne fa qultu ya rasulullahi as-surata allati qulta yace surar da kafa ce za ka faɗa mu qala ce yake ce masa ainihin wato fa kaifa taqra'u idza qumta salli. wace sura kake karanta idan ka minke farko kafin ka fara sallah fa abi fatiha fatihatil kitabu sai ya karanta wannan suratul fatiha qala sai annabi yace masa hiya hiya wa hiya sab'ul masani wal qur'anu alladhi utitu ba'du annabi yace ita ce ayoyi guda bakwai da aka bani da kuma alqur'ani wanda yake mai wanda yake bayanta dan haka suratul fatiha ba karamar sura bace idan mutum ya tashi ya daina cewa ƙur'ani tun daga bakara hawa wani yana ganin kurewa kenan a'a qur'ani tun daga fatiha ha ina domin idan ka cire fatiha ba to an fai banna domin ita ce ummul kitabi din kuma kayi me ka cire ta dan haka masu cewa ƙur'ani tun daga bakara annabi to su gyara yanzu daga ina ya kamata a ce tun daga fatiha hannasi ya kamata a ce shi yana ganin fatiha ai kowa ya iya bakara kuma ba kowa bane a naka sai ya cire mi fatiha sai ya ce tun daga bakara ainihin wato nasi Da haka shi yasa za ku ga al-imam ibn al wannan ayar kadai ya dauka na na'budu wa iyyaka nasta'in ya madarijus salikina baina iyaka na wa iyaka nasta'in littafi ya fi shafi dubu akan wannan ayar kadai baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to da haka al'amari na suratul fatiha al'amari ne wanda yake yana da al'amarin da ya kamata lalle musulmi mu kula da shi Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki Allah kuma ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi Allah ka sa Qur'ani ya ainihin wato cece mu idan akwai tambayoyi watakila ya zaman to gobe ko jibi sai a fara amsa kafin karatu ko bayan karatu kun san mun riga mun saba ne shi yasa zaka ga an zauna awa ɗaya da an miko takardar nan minti goma ya cika saura minti goma wala ganin nake kamar karatun minti goma sha biyu ne aka ce saura minti <laughs> saura minti nawa tambaya ne to sai gobe na ba shi ne to ke da haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan karatun ana abin da wata shi a tasha ta karfe 91.9 uh, daga karfe biyu